فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يقل ومن يقل ليات بما قال يوم القيامة ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باع بسخط من الله ومأويه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما تعملون فلما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة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 wato makarantar ba'ul qur'ani da ke wannan anguwa ta akalawa wannan birni mai albarka birnin sokoto domin ci gaba da gudanar da tafsirin na alqur'ani mai girma bayan dogon hutu na ramadana da hutun sallah da hutu har da ƙari ciki muna roƙo Allah subhanahu wataala ya yi muna jagoranci a wannan karatun idan ba manta ba muna cikin sura tara wato suratul tauba kuma a can bayan mun tsaya a ƙarshen aya ta hamsin da tara a cikin wannan sura mai albarka ya nuna a yau za mu tashi farko aya ta sittin inda Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa bismillahir rahmanir rahim إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم الله ميجي من دوكا كاينا cewa innamas sadaqatu lil lalle sadaka ta tabbata ga talakawa idan za a bar wannan aya aya ce wadda ke bayani game da masarifin zakati wa ya kamata a ba zaka bayan fitar da ita shine Allah mai girma da ɗaukaka ya jibinci bayani ga wa'anda ake ba kamar yadda ya jibinci bayani ga wa'anda za su yi gado da abin da kowa zai yi gado to haka ma ya jibinci bayani ga wanda za a ba zaka shi yasa wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake ce ma Ziyad wato Ibn al-Harith sudai wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce ya manzo Allah a bani zakka manzo Allah ce to zakka Allah bai bar ma wani annabi ko ni mutum ya raba ta ba shi ya raba da kai ne saboda ka in kana cikin wa'annan da Allah yake a ba za a baka in baka ciki kuma ba za a baka ba to wannan shine Allah yake cewa innama sadaqatu lil fuqara lalle sadaka ta tabbata ga talakawa wal masakin da miskinai talakawa da miskinai wasu waye talakawa ne ne miskini wasu sun ce talaka shine wanda ke da wani abu a hannansa amma baya da yawa baya isassa shekara shi ko miskini shine wanda baya da komai a hannunsa wasu kuma sai suka yi akasi suka ce a'a wato alfaƙeru. alfaƙiru aswa halan minal miskini faƙiri ya yi zama talaka bisa ga miskini faƙiri shine wanda bai da komai shi kuma talaka wato miskini shine wanda yana da abu amma baya da yawa dukkaninsu ko ne ya yi ƙoƙari ya kawo hujjojinsa na tabbatar da ra'ayinsa cewa miskini eh, ya fi talaka wato ya yi faƙiri zama talaka ko fakiri ya yi miskini zama talaka wayanda ke da ra'ayin cewa almiskinu ya fi alfaqiru wadata wato ya yi zama mai talauci shi faqiru ya yi wadata sun ka ce ai dalili shi ne kaga da Allah zai ambaci wayannan mutanen guda takwas da za a ba zakka sai aka fara gabatar da alfaqiru to ko ga tun aka fara gabatar da shi to yahi bukata bisa ga wancan da ya biyo baya gare shi kace saboda ka alfaqiru ya he bukata shine wanda ba shine wanda baya da komai sai miskini ya biyo baya gare shi ina fata an gane wannan sannan suka sake cewa hujjar su ta gaba kuma ai Allah mai girma da daukaka ya ambata ma mai miskini yana da jirgi domin a cikin Qur'ani Allah ya ambaci cewa amma safinatu فكان لمساكين أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا سكتي أما السفينة الله يأتي أما وننجرجن فكان لمساكين وننجرجن وستلكاواني مسكيني ya maluna fil filbahari suna aikin shi wannan tekun mahallu shahidi yanzu an ce miskini amma kuma gashi da jirgi kuma jirgin hannu jigila jirgin jigila cikin ruwa ta gashi yana da dukiya kenan to cewa miskini shine talaka talak talak wanda bai da komai fakiri shi ke da ɗan abun da bai kai shekara ba suka ce ba gaskiya ta ba ai shi miskinin shi ne Allah yake gaba ɗaya bai wato shi Allah shi ne Allah ce yana da dukiyar da hagga jirgi ma yana da inda ko uh, fasara wayan gana da ke cewa miskini shi ne wanda bai da komai to ya kai miskini yau ya samu uh, jirgi kuma ha jirgin uh, jirgin da ake masa jigila ina wata an gane wannan suka ce to lalle miskini yahi wada yahi karfi bisa ga fakiri shi yasa ma aka fara gabatar da fakirin kamin miskini hujjar su ta biyu kenan kuma kaga hujja tana da karfi ina fata an gane wannan sai suka ce a ah, wato fakiri shine ke da dukiya miskini shine wanda baya da komai aka ce me hujjar ku suka ce ai qur'ani yana magana game da talakawa sai ce au miskinan yatiman za maqraba au miskinan za mataraba suka ce Allah ya ce in za ku bayar da kyauta ku bayar da shi ga yatiman za makarba maraye wanda yake da zumunta da ku ku dauka ku bashi au miskinan ko miskini za mataraba wanda ya kai koli kolin da talauci wanda har ya kai ga kasa ya kai ga turda a talauci to shi za a ba to sai suka ce to kaga ya nuna ke dan miskini shine wanda bai da komai don har ya kai ga an sifata shi da mataraba sai wancan suka ce a kai ko don an sifata shi da mataraba ba ya nuna cewa ba ya da bane kwata-kwata ko kaɗan baya da ba ya nuna hakan ba ne domin inda ai kawai an sai shi da cewa miskinan za masa raba miskini wanda ke da kura a hannunsa ai duk talaka da dan kura na don dole je yi wahala ya samu ya ci yanzu ko da wancan mai jirgin ne ai kaga sai yayi wahala ya sanne ya samu abin da yake ci to kaga har yanzu dai ya zama miskinan dai wanda to shi dai suka ce wannan hujja dai ba su gamsu da ita ba ba su gamsu da wannan hujjar ba to da sauran maganganun da aka faɗa amma dai waccan magana ta farko kaga tana da hujja mai karfi cewa gaskiya fakiri shine na kasa shi kuma miskini ya dan shi wadata amma mu mun saba da fakiri shine mai dama dama miskini shine babu dama <laughs> an gane eh a to wannan duka dai eh ina fata an gane wannan so wannan shine abinda malamai suka mata amma dai abinda aka yi ittifaqin ne ko kuma abinda an kafirin jayarwa shine cewa miskini dai talaka ne shi ma fakiri talaka ne to amma wane ne fi wannan kuma saɓani malamai ne sannan kuma an yadda daban-daban ne domin akwai yadda suka ce da aka ambata a ba zakka mutum bakwai ne da fukara'i da masakini jinsi ɗaya ne ana ce mai fakiri ana ce mai miskini duk kalima gudana duk mutum gudana akwai wanda ke da wannan ra'ayi sai dai jumhuru sun ce akwai bambanci abu suke ba ma bambanci miskini shine fakiri fakiri shine miskini lil fuqara wal masakin to abu daya ne wannan wawun ba ta nuna cewa wato an adafi ne ga wancan a tana nuna musharaka ne kawai ina ba ta gane wannan Allah ka samu gani to amma dai mun dai da cewa akwai miskini akwai fakiri sai ce wal amilina alaiha da masu aiki akan zakka mun samu na uku kenan wanda ke aiki akan zakka kaga akwai hasibu akwai katibu sannan kuma akwai alhafizu da dai sauran eh, wa'inda suke masu aikin zaka wanda eh, lokacin da adda zaka adda hukumar zaka ta musulunci akwai wannan akwai wanda zai je ya karbo zakar akwai wanda in ya karbo ta akwai wanda zai je ya lissaha shi aiki ne lissahi kawai ya gane cewa kai ga abin da zaka bayar shi kenan sai ka bayar wa zaka ba ga wanda zaka ba shi wanga aiki ne alhasibu accountant general kenan shi bincikawa da yake nawa na ka samu nawa na agare ka nawa za a hisuwa gashi wani yana da kaza ga abin da za a karba wajensa wani yana da kaza ga abin da za a karba wajensa shikenan shi ko mai karba sai ya je ya karbo to akwai wanda shi kuma sakatare ne aiki ne rubutawa ne an karbo kaza wurin wani an karbo kaza wurin wani jumla muna da kaza to kaga sakatare kenan shine alkatib to sannan akwai shi kuma alhasib alhasib wanda shine ke shine ana yake masa accountant general domin shine ke ko kuma mu ce auditor auditor wanda ke bincike ya tabbatar daga ko nawa ne aka samu kuma ko nawa na aje ina fata an gane wannan to wa'annan su ne wato akwai bangarori daban-daban na ma'aikatan zakka da hukumar zakka to wa'annan zaka iya basu to nan malamai suka ce wal amilina alaiha dinnan aka ce masu aiki akan zakkar to ana nufi a ba hukumar zakka ko ko dai wani mai aiki akan wannan zaka a bashi shi kashin kai ne domin da yanzu misali yanzu na sokoto alhamdulillah muna da hukumar zaka ba har da wakafi ma ba zaka kadai ba har da wakafi ya dai hukumar zaka da wakafi muna da ita ko kuma alhamdulillah tana suna aiki gurguru suna shiga suna karbowa su karbo zaka su karbo wakafi to yanzu idan ka zo ka bayar kace wannan a ba hukumar zaka da wakafi a je a ci gaba da wannan aikin a je a sanya abun inda ya dace kaga wannan kun alai kowa ya da wannan to a yanzu sai ka ce yanzu ba hukuma zaka zaka ba ba wani ne wanda ke ma'aikacin zakar ne don talaka na shi ma kai ne zaka kira shi ka bashi ma'aikaci ne jikin wannan hukumar zaka talaka ne Daga ce to wannan yana aiki aiki musulunci ne ya kamata a taimaka masa yana aiki karbo zakka yana kawa ana raba mutane wani gashi in baka wannan shi ma ya lata gobe ba wannan ne malamai ke magana game da wal amilina alaiha dinnan gaskiyar magana ya halatta dukkan wayannan ana iya basu ita dai a ba hukuma gaba daya wannan shi wajibi ne wannan ko kuma in ce shi ne mutawakkun alaihi ne inda ke da sabani a ma'aikacin zakara dauka a bashi shi ne malamai ke sabani amma abinda malamai suka hirin jayarwa anan ne kai mai bayar da zakan ba kai ne zaka kira ma'aikacin zaka ba ka ce wannan naka ne wannan kuma ka kai ma hukumar zaka domin wannan yana daga cikin abin da ya ya faru a zamanin manzo Allah na ibnu Lutubiyya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kar in aike mutum ya zo ya ce wai wannan nawa ne wannan shi kuma naku ne don min bai zauna gidan uwa ta ba ko gidan uba ne ba sannan a kawo masa a sai da ka je wajen karbar zakka sannan ka ce wannan naka ne annabi ya hana wannan to kaga irin wannan shine don kauce masa a a ba wannan hukumar zakar ita hukumar zaka ita ce ta san ma'aikatanta ita ce za ta ɗibawa ta ba wani kaza ta ba wani kaza cikin zakar ina ba ta gano nan ka je ka karɓo miliyan goma ka kama hukumar zaka in hukumar zaka ta ga dama ta ɗauki miliyan biyar ta baka cikin miliyan goma na alamala za ka ci abunka in ko ta ce a dubu ɗari za ta baka duk da yadda ta gada ya dace dai a maka amma dai a san da cewa wanda ke aiki a cikin zakka malamai sun ce ko mawadaci na ana bashi to daga wannan hukumar za ta iya baka ko da mawadaci kake kai na darakta a gurin ko ko kai ne ma shi amma na hukumar zaka da wakafi kana da karfi kana da albashi mai tsoka ko kuma kana da ma wata kasuwancin da kake kai mai kuɗi ne a gurin ya halatta a baka zakka tunda ka shigo cikin wal amilina alaiha Allah ka samu gani to shi sai Allah yake cewa a gaba baya ce wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum da wa'inda suke mu'allafati qulubuhum wa'inda ke lallashin zukatansu wanda su wato ba su shigo musuluncin ba amma ana tsammanin su shigo a musuluncin ko kuma a'a sun shigo musuluncin ana lallashin zukatansu kada su tafi wannan shine suka ce duka suna shigowa cikin mu'allafatu qulubuhum malamai suka ce kuma duk manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wannan ya ba wanda ana tsammani ya musulunta kila yana yiwa babban mutum ne a cikin mutanensa idan yayi magana ana sauraren sa sannan kuma mutum ne wanda ke da kokari in ya musulunta kila yana iya zuwa jihadi kila yana iya zuwa ya kira mutane zuwa ga addini Allah ko da ba jihadin ba yana dai da kwazo a waje ana gani yana mutum ne mai kwazo to sai a ce to ya kamata a ɗiba cikin zakka a bashi ko Allah zai shirya shi ya musulunta da ya shigo yawa addini Allah aiki ko da mawadaci na nan suka ce ya halatta yi masa wannan saboda dan saboda jawo ra'ayi ne ya shigo musulunci na ɗaya kenan na biyu shine wanda already ya riga ya shigo amma kuma ana gani idan ba a taimaka masa yana iya ya gudu yana iya bar addinin nan eh, sai dan ta rinka tausasa masa ana bashe domin me domin ya wadata a kori sabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da ba ba musulmi ne ba sai aka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a yakin Hunain sai ya ɗauka ya dankara mai kuɗi da yawa ya ɗauki raƙuma da yawa ya bashi sai ya musulunta da ya musulunta sai ya zo yana faɗa yana cewa wallahi a doron ƙasa ba na da wani maki irin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama amma manzo Allah bai gushe ba yana min kyauta yana min kyauta har sai da nin musulunta yanzu a hali yanzu duk duniya ban san wani wanda nake so ba irin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ko maki manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ashe daukar wannan dokiyar a ba mutum tana iya jawo ra'ayinsa kuma ya zama masoyinka da dama wayanda za su shiga musulunci saboda wannan kyautar da musulmai ke yi musu saboda yana da kyau a kula da wannan bangaren wajen jawo ra'ayi mutane a wajen me a wajen taimaka musu da zakka da kuma wani bangarori na taimako na alkhairi na tsawaye domin jawo su zuwa ga addinin musulunci haka wayanda su kuma sabi musulunta na su ma ana yi musu haka domin a jawo ra'ayin su haka nan kuma akwai wanda ba sabon ma musulunta na ba amma ana gani ne mai ɗan rauni rauni na musamman wayanda ke zama inda akwai musulmai akwai wanda ba musulmai ba wani musulmi na ya shekaru musulmi ne ba yanzu ya shiga musuluncin ba amma ana ganin bai rike musuluncin nan da kwari kwari ba haka bai kulawa da addinin sa kuma ana jin tsoron kila ba mamaki ma in ba hankali ba za a kai ma inda ma zai bar addini saboda yana ganin yana hulɗa da wa'anda suke ba musulmai ba ana ganin suna jan ra'ayi ne kaga shi da'iful iman ne to akwai bukatar a karfafa imaninsa a dauka cikin zakar a bashi ko Allah zai sa ya samu karfin imani ya taso daga da'iful imani ya zama qawiyul imani malam suka dukka wayannan suna shigowa cikin wal mu'allafati qulubuhum sai Allah ce wa fir haka kuma akwai Uh, uh, akwai bayi wato wanda uh, abawa ne shi ma ana bashi domin ya samu dama ya yantu ya zama da wannan kuma malamin suka ce shi ma bangare guda biyu ne bangare na farko dai yana yiwa bawa ne wanda aka ɗaura fansa aka ce ka kawo dubu kaza idan ka bayi da su ka zama da daga yau to sai a ɗauki wayannan zakka sai a bashi domin ya je ya basowa daga nan ne ya zama da kaga an taimaka masa ya ya fito cikin kangin bauta ya dawo da na bi kuma ana iya amfani da wannan zakar sai a je a rinka samun musulmai wanda ke bauta musamman bauta wanda ke karkashin wanda kahiri musulmi ne amma yana karkashin kahiri yana bawan kahiri to kaga sai a je a sawo su ko ko yana karkashin musulmi ma dan uwa dan uwa ne yana bauta sai a je a sawo su sai a zo bayan sawo a ce to hukumar zakka ce ta sawo ku domin ta yanta ko ta fitar da ku daga cikin kangin wannan bautar da kuke yi sai a zo sai a sake su to wannan yana daga cikin abin da ke kara musu imani ko da ba sa da imani wanda wannan ma malamai suka ga cewa tun da kaga alqur'ani ya zo da shi ba mudulaki cewa wa fir qabi a wajen baye kaga mudulaki ne to shine suka cewa shi ana bari ne haka nan mutulakin sa koko dole sai yayi kaidin sa da aka ce wa fir baye yanzu akwai bawa wanda yake bai kamata a bashi zakka ba yana iya shigowa tuna da bawa kawai aka ce ba mace cewa musulmi ba ko ba musulmi ba ba mace cewa wannan bawan dan uwanka ne na jini ko ba dan uwanka na jini ba wanda ya wajibi ne ka kishe shi ko ba wajibi ne ka kishe shi ba to kaga duk ba mace su ba amma ittifaqin malamai dole za a kula da wayannan abubuwan a wajen bangaren musulunci ne ake eh, ake sabani ya lata a sai bawan da ba musulmi ba yan tashi don dan ya musulunta ko ko baya halatta malam suka ce tunda an samu mu'allafatu qulubuhum a can kuma gashi ar-riqab ai abu biyu ne ya hada inda ana ganin idan aka sawo shi matsayi ne na kahiri to zai iya musulunta kawai a sawo shi ai yana da aya wa yana da bangarori guda biyu kenan ya shiga bangare al-mu'allafatu qulubuhum ya shiga bangare wa fir riqabi kuka ce wannan ya kuma wannan magana ita ce a daidai cewa eh lalle ko da ba musulmi ba in dai ana ganin idan aka sawo shi yakan yi musulunta to ai ai kyakkyawar niyya a sawo shi ko Allah zai sa ya musulunta dinin to wannan duka yana da shi abubuwan da ake yi domin taimakawa a raba mutane da bauta domin shi musulunci baya bukatar bauta wanda aka daura mafansa a yi kokari a taimaka masa ya fanshi kansa wanda shi kuma ba ma daura masa fansar ba a sawo shi sai a yanta shi kamar yadda su sayyidina abubakar ke yi sai kaga sayyidina abubakar ya ji ya sau bawa a kasuwa musamman in ya ji bawan nan <coughs> yana karkashi arni ana walakanta shi sai ya zo ya sawo shi sai ya zo ya yanta shi shikenan kuma sai musulunci ya karu to wannan yana cikin ayyuka alkhairi kenan lokaci akwai bayi yanzu ba mu da bayi yanzu wanda a rike da wani yana cewa wai bawa na ƙarya ta yake babu bayi yanzu wal mena da wa'anda ke da bashi wa'anda bashi suka ya addaba nan ma ana ɗauka a basu mutumin da bashi yawa yawa amma bashin malamai suka ittifakan cewa ba ya ci bashi ne don ya je ya saba ma Allah ba ba ya ci bashi ne a wajen sabon Allah ba a ya ci bashi ne ta fuska ta halal kuma ya kasa biya wannan bashin kamar irin zamanin ga da ake ciki da wahala ka samu wanda bai da bashi wani bashin banki wani bashi daga ma'aikatarsa wani bashin makocinsa wani bashi wanda yake karban gumi a hannunsa wani wanda ke karban kayan miya a hannunsa <laughs> wani wanda ke kaza da kaza wani abokinsa bashi ya muna yawa wallahi yana da kyau wato masu kuɗi su yi kokarin su rinka kulawa da irin wa'annan bangarorin da Qur'ani ya ambata in ka hidda zakarka sai ka ce to ina buƙatar in ba da kowane bangare bangaren eh, wayan da akwai dai bangaren mu'allafatu kulubi a basuwa bangaren fukarawa a basuwa bangaren garimi na masu bashi sai ka kira ka, nemi wani bawa Allah ka kira shi wani je na'am zo do Allah sai ya zo ya zauna so ni kai tsakaninka da Allah ka faɗa min dawa dawa ka biyar ka bashi ya ce to wani na biya ta dubu hamsin wannan na biya ta dubu talatin wannan na biya ta dubu goma wannan na biya ta dubu ɗari ɗaya <laughs> sai lissa haba yace dukkan suna biyar kaso akan mi yace wallahi ka ji matsala kaza wato akwai shekarar da wallahi eh, mai daki na ta yau ni rasa inda zan sa ina ni je ni karbi kudi ni saurago akwai wannan shi kuma wallahi gumi na ni ka ta gare shi wallahi ta kai mi haka wallahi wannan shi kuma ka an ce fadi ne kai wallahi ni ta karba har abin ya kai mi haka na kuma wallahi na kasa biya to kaga sai ka yi bincike ka tabbatar da eh lalle haka din ne sai ai ma total a duka ana biyar sa ne dubu ɗari da hamsin sai ka ce mai to ga dubu ɗari da hamsin ka kira min eh, wayan na mutane wayan da kake biya ba dawa dawa da wani da wani ne sai ce to bari zan zan biya maka kai kuma ga dubu hamsin ka je ka eh, ka aje ga dubu ɗari da hamsin kake biyar ka ko dubu ɗari da hamsin zan biya kai kuma matsayin ka na talaka to ga dubu hamsin sai ka kira wayan mutane musamman in ka san su duk sai ka ba su don kana jin tsoron kila kakka bashi kuma ya ƙara kuma canyewa kuma har yanzu ga bashin nan bisa kai nai eh eh kore kuwa to a biya mai haka ɗaya he? sai ka biya mai ka nemi wa'annan da yake biya bashi Tun ya faɗi da wani wani eh wani ya ce na kana biya sai bashi eh don Allah nawa ne sai ya faɗa ma kila na in yayi dan dan Najeriya zaka gano don akwai dan Najeriya da aka wallahi ko taimako ne kai zaka yi sai ya ma ƙarya wallahi dan Najeriya akwai akwai matsala wallahi to in yayi ma wannan kaga zaka iya ganowa sai ka kira shi ka kira wani wani kana biyar wani kuɗi ko eh nawa kake biya tai ina biya tai kaza ce to da Allah turo a kawo in tura ma ko kuwa zo ka karba ko aiko ni a kawo ko ko ga yaro nan za aiko ya kawo maka kaga sai ka bi dukka biya mai bashi wallahi a kai ko yadda ka fansa wuya ne daga cikin wannan bashin haka Allah zai fanshi wuya ka daga shiga wuta jahannama saboda ka wannan yana da matukar falala kwarai da gaske wallahi bashi ba karamin tashi hankali na ba kuma in ka biya ma mutumin bashin yanzu taimako biyu na kai shi dai wanda aka biya bashi ka taimaka mai wanda ka biya tai bashi shi ma ka taimaka mai kaga taimako biyu na kai kuma duka wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah zai taimake ka saboda ka taimaka ma da wanka yanzu bayan Allah guda biyu ka taimaka ma wannan nukuda tana da muhimmanci ga alhazai masu fidda zakka su ringa kulawa da ita akwai inda wallahi bashi ya ya yi karhin su sun kasa biya wani ma wallahi ya sallama kawai bai iya biya kuma wanda ke biya ta bashi shi ma ya ba mai ba don ba don bai son dukiyar ba ba wanda zai yi ne ko ya kai shi kotu wala ɗaya da akai to ba don babu kuma yana son abun akwai wanda ma waton faduwar guzuma ta an kai shi ya ranta ma ganin cewa gobe gobe zaka bashi sai ya kasa baka sai ya zama shi ma ya shiga cikin tosku shi wanga da karanta kuɗi a hannunsa kai ka shiga shi ya shiga to in ka zo aka biya wannan duk ka taimaka ma wayannan gaba daya to su ne mina wanda qur'ani ya ambata cewa lalle su ma suna cikin wayanda ake bayarwa sai yake cewa wa fi sabilillahi haka fi sabilillahi fi sabilillahi kashi na farko wanda zai iya shigowa shine wayanda ke zuwa wajen jihadi lokacin da ake daukan makamai aje a yaƙi arna yanzu ko da babu babban jihadin mu shine zuwa dawa babban jihadin mu shine zuwa a karantar da mutane addini wanda kuma wannan jihadin wallahi ba karamin jihadi ne ba shi na manzo Allah ya fare kuma ko da aka fallanta wancan na jihadin takobi manzo Allah bai bar wanga ba saboda mi saboda shine tushe shine asali babban jihadi kenan na shiga ana wa mutane da'awa a karantar da su addini a karantar da su tauhidi a raba su da shirka a raba su da bid'a a karantar da su yadda suke ibada ingantatta domin Allah ya karbi wannan ibadar akwai wa'anda ke da wannan kokarin tsayawa suna karantarwa wannan ku taimaka musu cikin zakka wallahi ba karamin taimako na ba wanda wannan alhazai wa'anda ke da zakka ke fitar da zakka wajibin ku ne ku ringa kulawa da wannan ku ringa kulawa da waɗanda ai mun fahimci cewa kungiya kaza tana shiga gari kaza tana shiga garuruwa tana dawa malami wani yana shiga cikin gurai kaza yana da'awa malami ne mai dawa sai mu karfafa masa gwiwa a wannan da'awar sai a je a ɗiba cikin zakar nan sai a bashi kila sai maƙin mota shiga kauye ko dan mashin ɗin shiga kauye ko ko kayan sauti ma dai ko kayan wato rikodin ma wanda wannan rikodin ba ba wayanda suka halarci wajen muhabararsa ba ko wajen sa tsaye za su umfana yan kai rikodin na kwarai za a yada duniya duk kowa ya jiya kaga ka bada contribution a wajen yada sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da addini Allah a cikin zakkan nan da dama ba takata ta ba ta Allah ta hakke Allah ne yake ka bayar kai wannan kuma kaga yanzu ka dauki wajibi na Allah sannan ka taimaka ma addini Allah shine fi sabilillahi fi sabilillahi wannan shine na farko wanda ake fara shine fi sabilillahi wajen daukaka addini Allah haka malamai suka ce fi sabilillahi abu ne am abu ne mai fade wanda abubuwa da dama suna shiga fi sabilillahi akwai taimakawa a je wajen yaƙi suka ce akwai taimaka ma wato wanda ke karatun ilimi domin ya da addini Allah ba dole zai je a yanzu karatu yake ka taimaka mai ka dauki nauyin karatun mutum ya je ya haddace alqur'ani ya je ya karanci sunna manzo Allah zai kama dawa kila an ga karamin yaro akwai hazaka ga wannan yaro yana son karatun kuma lalle yana iya karatun akwai hazaka sai ka ce to bari in ɗauki nauyin karatunsa a ɗauki nauyin karatunsa na boko a dauki nauyin karatunsa na addini har ya zama ya ya kammala karatunsa ya ki alƙur'ani kila ya samu digiri ɗinsa kuma to daga nan kuma kaga yanzu sai ya hau hanyar dawa daga wannan kuma ka taimaka masa ka taimaka ma dawa yana cikin fi sabilillah kamar yadda malamai suka ambata haka suka ce fi sabilillah yaka ɗauke kuma taimaka ma makota yakan shafe taimaka ma wato gina masallatai fi sabilillah ne gina makarantun ne fi sabilillahi ne raya masallatai ne fi sabilillahi ba gina masallaci kadai ba a kila masallaci na bukatar fanka masallaci na bukatar asin masallaci na bukatar tayis masallaci na bukatar shimfido masallaci na bukatar kayan sauti ka yi amfani da zakar ka zo ka saya domin a wadatar da masallaci da wayan ababin da ke bukata yana cikin raya masallatai wannan ma yana daga cikin su ina fata an gano nan to kuma idan mun ce alhazai su yi wannan su kula da wajen ma da ake biya bashi da wane ne to ita ma hukumar zakka ya kamata ta dinga kulawa da wannan an dauko kun karbo zakkar bayan Allah daban-daban daban-daban kun karbo zakkar kar ku dauka cewa a yadda kuka dama haka za ku yi ta ku diba ya Allah yake ayi ta dinnan sai ku je ku nemo ƴan nau'ukan yau da hukumar zakka da wakafi za ta biya ma mutum hamsin bashi sai a ce a samu to hamsin din nan kowa ya zo ya faɗi wani na ana biya wani kaza ana biya wani kaza to nan duka mun biya musu basu sukan nan sai a biya gaba daya a kira da ke biya su bashi sai a biya su amma fa mu kula Najeriya akwai matsala wallahi idan dan Najeriya ya sana cewa hukumar zakka za ta biya mai bashi na tabbata ma zai je ya shirya da aboki ne to zan je in faɗi in ce kana biya ta dubu ɗari to idan aka zuba mu zan baka dubu talatin in ɗauki dubu saba'in shi ko aboki ya ce to wallahi ko yayi a je a shirya wallahi dan Najeriya bala'i ne wallahi sauraka lalle a yi bincike na kwakwan kami a tabbatar da haka dinan ko da za a ɗauki wannan matakin amma ne kaga rashin mutunci duk ya kai ga wannan a ce za a fito da wannan don a taimaka mutane ka zo kai ƙarya wannan musiba ce wallahi ya Allah ka kare mu aka samu wasu haka haka gina gada domin mutane su ce sun ce duk shi mana na cika fi sabilillahi kai sun ce fi sabilillahi dukkan ayyuka alkhairi sun shigo fi sabilillahi duk wani aiki alkhairi ya shigo fi sabilillahi amma eh, aji na farko shine taimaka ma masu jihadi masu jihadi na yaƙi can da yanzu ko ne sune masu dawa Allah ka ba da ikon taimakawa na gaba wabni sabil matafi wanda shine na takwas na karshe wanda yake matafi ne guzurin ya kare yayi tafiya sai ga guzuri ne ya kare to za a ɗauka cikin wannan zakar sai a biya masa hanya wato a biya masa mota ko a bashi ɗan guzuri wanda zai kai shi inda ya fito ko da ko can gidan mawadaci ne can gidansa mawadaci ne amma yanzu guzurin ya kari kun gane ko guzurin ya kari to za a yi mai, za a ɗeba ciki a biya masa matafi malamai suka ce na wannan kuma tafiyar ba tafiyar sabon Allah ba wasu daga cikin malamai suka ce ba tafiyar sabon Allah ba duk tafiyar da ake ta sabon Allah ne ba za a yi masa ba wasu ka suka ce a ah, tafiya sa ta sabon Allah a da sabonsa na Allah ba dai zuri na ya kare ba to a dauka a bashi kila wannan ma yana iya zama masa wa'azi ya daina irin wannan tafiyar yayi wata tafiya wadda take ta sabo Allah ne sai ce to a kira shi to kaga bawa Allah nan wato ka saba ma Allah kuma kaga Allah zai iya kama ka da wannan tafiyar da kayu kuma yana daga cikin abin da ma yasa Allah ya kama ka guzurin ka ya kare don ta nan ba ta Allah ta ba shi yasa Allah ya kama ka guzurin ka ya kare to kaga wannan ya kamata ka tuba ma Allah za mu baka amman fa da sharaɗin za ka tuba ma Allah yake wallahi na tuba lalai rage da Allah ban karawa ya ɗauka a bashi kaga wata ma wani hanya wata hanya ce ta bi ta hanya ce ta dawowa wannan ma ya halatta kuma ayi haka kamar yadda su malamai suka ambata wasu suka ce a inda ya sabo Allah ne ba a bashi haka kuma tafiya na wasanni kama wanda zai yi tafiya domin kallon kwallo sai je guzuri ne kare kyale shawara ki ya sha wahala haka wasu malamai suka ce kana bashi komai wasu suka ce a ce ma dai a bashi amma dai a yi mai wa'azi a bashi amma a masa wa'azi Allah ce faridatan min Allah wannan kuma farilla ce daga wajen Allah cewa faridatan min Allah farilla ce daga wajen Allah ya nuna zakka farilla ce ya nuna dole ne ba ma wannan ba hadisi ya tabbatar cewa rukuni ne cikin rukunin musulunci ɗaya ne da cikin rukunin musulunci da dole sai da shi mutum ma zai iya zama musulmi faridatan min Allah wallahu alimun hakim Allah masani ne Allah mai hikima ne daga cikin kima Allah shine ya shar'anta muku fitar da zakka domin akwai hikima kwarai da gaske kai kana talaka baka da sai ga Allah ya ce ma mai kuɗi ka kasa kuɗin ka arba'in ka bayar da kashi ɗaya kashi talatin da tara naka ne kaga yanzu dai in dai ba marwacin koli koli ba bai jin ciwon ba da kashi ɗaya gashi da talatin da tara shi kuma wanga talaka sai aka ɗauka aka bashi yanzu an taimaka masa yanzu sai aka kulla alaka tsakanin mai kuɗi da talaka shi dai mai kuɗi yanzu in ya baka zai ji daɗin ya taimaka maka to ballin ta kai da aka ba zaka ji daɗi an taimaka maka bayan ka ji daɗin kuma zaka ga girman wannan bawa Allah da ya baka zakka zaka so shi to daga nan yanzu an an samu me an samu kyakkyawar alaka tsakanin masu kuɗi da marasa kuɗi daga nan kuma zama zai yi kyau haka ake bukata kaga ba wani tashi hankali amma idan ya zama Allah ya fore ma dukiya da yawa baka fita da zakka talaka kullu idan ya ga kawo ke cikin katanyan mota yace ka wannan alhaji Allah hada shi da wani accident mota duk ta kore a huta wallahi ya ga kana kana kashin kuɗi shi ko bai da ka gina wani katoton gida sai rika ga dauka sai dauka duniyan nan bai da wani maki irin ka don mi zaka samu wannan dukiya shi bai samu ba kuma baka taimaka masa daga nan sai kaga talakawa suna kiyayya ga mi suna kiyayya ga masu kuɗi in ba yi sa'a ba sai je ya haɗa kai da miyagu sai su zo in ba sa'a ba sai a kidnapping ɗinka in baka yi hankali ba su je su kashe kama domin su kwace dukiyarka wannan duka yana daga alaka rashin fitar da zakka da taimaka ma talakawa amma idan ana yi to kaga akwai hikimar da za a hada ku yadda za ku so junan ku sai kaga a zauna lafiya ba kuma abin da zai kawo zaman lafiya sai son juna da konar juna Allah shi kara muna wannan kawai shi yasa Allah ke wallahu alimun hakim kuma don ilimin Allah da hikimar Allah shi yasa sai bai bar zakka ba da bangare guda ba sai ambaci nau'ukan nan gaba ɗaya guda takwas yake kuma su za ba kuma dukkanin su in kula wato sun shafi kowane bangare ba wanda bai shigowa ciki sai wanda bai da bai dace a bashin ba duk wanda ya dace ya shigo musamman kaji kalimar wa fi sabilillahi nan wanda malamai suka ce dukkan aujuhul birri ayyukan albirri ya shigo ciki Allah ka zamu dace zamu tsaya nan insha Allah sai dai kuma wani sati da yarda Allah zamu daura inda muka aje wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk